أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت ألم تر إلى الذي عاد إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ألم تر إلى الذي عاد إبراهيم في ربه أن آتاه الله قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ni'imarsa da falalansa ya sake zagayo da mu wata ramadan wata mai albarka wata rahama wata ibada watan da ubangiji ta'ala ya fifita shi akan sauran watanni na duniya gaba daya watan da muke zama a wannan waje muna fassara abin da ya sauwaka na ayoyin alkur'ani a daidai wannan lokacin muna roƙon Allah ta'ala kamar da muka shige shi lafiya mafi fita lafiya wata ramadana albarkatunsa suna da yawa ibadan da ake a ciki da nishadi da ake wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala ya isa ka gane muhimmancin wannan mutum mutumin da za ka neme shi a masallaci wata goma sha ɗaya ka rasa shi idan wata ramadana ya shigo sai ka gan shi a gaba gaba mutumin da za ka neme shi a wajen karatu wata goma sha ɗaya ka rasa shi idan wannan wata mai albarka ya shigo sai ka gan shi a gaba gaba wanda baya alheri baya kyauta yana makidan abun hannunsa in wata ramadana ya zo sai ka ga yana bayarwa yana sadaka wanda bai damu da ibada ba kaga yana ba ta muhimmanci a wannan wata na abu ne mai kyau duk da cewa ana son abubuwan su dore amma bai zai su dore kamar irin na ramadan din ba sai dai a kwatanta ubangiji ta'ala da ni'imarsa ne da falalansa ya sake riskar da mu wannan wata mai albarka domin mu kwashi albarkar da ke cikinsa duk mutumin da Allah ta'ala ya sa ya riski wannan wata sai gode wa Allah sakila ibadan da za ka yi a cikin wannan wata ila wata goma sha ɗin ba za ka yi ba ko falalan da za ka samu da lada wata ramadana wata ne na alkur'ani ubangiji ta ala ya saukar da alkur'ani daga dautin mafu zuwa baitul izza a saman duniya a cikin wata ramadana kamar yadda allah ta'ala ya ce sha ramadana lazi unzila fihi alkur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan kuma yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna anzalnahu fi lailatul qadr wa tasawwur so a cikin dare lailatul qadri ne ita ce dare mai albarka wanda Allah ta'ala ya sa mala'iku suka dauko alqur'ani daga lauhin mahfuz suka kawo shi baitul izza a saman duniya sannan a cikin watan ramadan ubangiji ta'ala ya fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi aka fara masa wahayi ya zama annabin Allah a watan ramadan aka yakin badar yakin da ke cire ni tsakanin musulmi da kafirai wanda aka ci galba kan kafirai daga nan musulmi suka zama abin tsoro musulunci ya tsokaka watan da Allah ta'ala ya wajabta azuminsa, wanda yake da lada wanda Allah ta'ala ne kawai ya san ladan da yake cikin azumi ya ce kullu amal ibn adam yudha'af alhasanatu bi ashri amsalha ila 700 dhi'fin illa sawma fa innahu li wa ana ajzi dukkan aikin dan adam ana ninka ladansa tun daga goma har zuwa ɗari bakwai har zuwa ga abin da Allah ta'ala ga dama gwargwadon ikhlasin mutum Allah ta'ala ya ce sai dai azumi azumi na wani ni nake sakayya a kansa wato ladansa baya lissafuwa kuma manzon Allah sassama ya ce man sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allah wajahu an nari sab'ina kharifa in kai azumi kwaya daya ko ma ba na Ramadan ba tsakaninka da Allah za a nisanta ka daga wutar jahannama tafiyan shekara saba'in ballantana idan wata ramadana watan da ake sallan tarawihi ake sallan tahajjud ake nafil fili fiye da sauran watanni wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi in kai tsayuwar ramadana kana mai imani kana mai neman lada an gafarta maka zunubanka da suka gabata watan da yake da daren lailatul qadr wanda babu wani wata mai wannan dirin kuma babu wasu al'umma da aka ba dare da ya tukadiri sai wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta ala ce da ya tukadiri khairu min alfi shahr dare da ya tukadiri ya fi wata dubu albarka wato ya fi shekara 80 da uku da wata shida albarka in kai ibada a wannan daren za a ninka maka ladan kaman kai ibada sama da shekara 83 ga wata shida kuma wannan daren tabbat akwai shi a cikin wata ramadana an fi zaton sa a goma karshe a witiri daren 21 ko da 3 ko da 5 ko da 7 ko 29 kuma dukkan wanda ya azunci wata ramadana gaba daya ya sallam na filfili ya riske wannan daren ko jami'in isha ka samu ka samu albarkan daren da ya tuka dire balantana a ce kai tarawih kai ta tahajjud ka tashi ka karanta alqur'ani ka yi addu'o'i ka samu albarkan wannan dare saboda ka rayuwarka ta ƙara tsawo kenan domin ka yi ibada na shekara 80 da wani abu a cikin dare ɗin wannan falala ce ta ubangiji ta'ala falalan Allah tana da wannan wata na ramadana wata ne na kyauta na alheri na sada zumunci na sadaka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi kyauta ya fi kowa kyauta kamar yadda Abdullahi bin Abba ce kana ajwadan nas wa kana ajwada min ar-rihil mursala wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan manzo Allah ya fi kowa kyauta ya fi iska kyauta kuma ya fi kyauta a watan ramadan sai za ka ga ana alkhairai ana bada kyautan kuɗi ana bada abinci ana ba da zani da yadudduka da sauran abubuwa na alkhairi a cikin wannan wata mai albarka wata ramadan so da haka alkhairai da suke cikin watan suna da yawa sannan bayan nan wata ne na karatun alkur'ani wata ne na tafsirin alkur'ani dama a cikin watan aka saukar da shi kuma mala'ika jibrilu yana zuwa yin mudarasan alkur'ani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowace ramadan daga farko zuwa ƙarshe sannan kuma idan wata ramadanin ya zo na ƙarshe a yin wadda lokacin da ramadan ta zo na ƙarshe na rayuwar manzala sallama ya mala'ika jiru ya zo sau biyu suna mudarasa al'ƙura'ani da shi saboda haka wannan shekaru na maka wata ne na za a tsaya a fahimci alqur'ani ma'anar mudarasa ne a karanta shi karatu na fahimta karatu na fahimta wannan masu injina su yi haƙuri kasu canja mana layi ne a kashe injin wata ramadana wata ne da za a ake baje kolin tafsirai ake tsayawa a fahimci sakon da ubangiji ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi a cikin wata wanda dama kuma alqur'ani an aiko shi don ya zama shiriya ga al'umma Kuma ba yanda za ya zama shiriyan sai ka san menene alkur'ani yake ba? alif lam zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alqur'ani shiriya ne ga masu tsoron Allah inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam alqur'ani yana shiryar da tafarki madaidaici yana shiryar da mutum zuwa ga tafarki madaidaici shine wato tafarkin musulunci tafarkin zuwa aljanna saboda haka dole ne mu dage mu tsaya mu fahimci alqur'ani kuma mu yi aiki da abin da yake koyarwa domin ubangiji ta ala umarce mu da mu yi tadabburin alkur'ani shine mu lura da ma'anoninsa don mu yi aiki da shi mu ƙara sanin girman ubangiji subhanahu ta'ala. Allah ta'ala ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha kafirai ba za su lura da abinda alqur'ani yake faɗa ba su fahimci alqur'ani ko an yunki a zukatansu ne wato an rufe zukatan ne ba sa fahimtar gaskiya ko zukatan sun kekashe ne yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab littafi ne mai albarka aka saukar maka don a kula da ayoyinsa a fahimce su domin masu hankali su wa'azanta da shi mai hankali shine yake wa'azantuwa da alqur'ani kuma dukkan zuciyar da take danya in dai ba ta fi dutse taushi abin nan tauri ba to alqur'ani yakan ratsa ta yayi amfani a cikinta sai ka ga imanin mutum ya karu da tsoron Allah sa amma in ga Qur'ani baya ratsa zuciya ko dai ba Qur'anin ake ba, ila hira ake yi ana bada dariya ne ko kuma ya zama zuciyan shi dan adam din tafi dutse tauri ne don ubangiji ta'ala ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin da ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah da zamu saukar da wannan alqur'ani akan dutse da dai zama wato ainihin mai tsatsagewa mai tawazu mai kaskan da kai ya kikkece saboda tsoron Allah alqur'ani shine babban kundin da Allah ta'ala ya aika manzo Allah sa sama da shi domin ya zama mana jagora a addinin mu kuma ya kai mu har zuwa aljanna yasa Abdullahi bin Mas'ud yace alqur'anu shafi'un mushaffa man ja'alahu amamahu qadahu ila aljanna wa man ja'alahu khalfa zahrihi saqahu ila an alqur'ani mai ceto ne kuma abun bawa ceto ne dukkan wanda ya sa alqur'ani a gabansa ya zama ne jagoransa to alqur'ani zai ja shi zuwa ga aljanna wanda kuma ya watsar da shi bayan bayansa to alqur'ani zai kora shi zuwa ga wutar jahannama ne Allah ya kiyaye ne alqur'anu hujjatul laka aw alayk ko ya zama hujjanka ka tafi aljanna da shi ko ya zama hujja a kanka ya kora ka ya kai ka wutar jahannama domin baka yi me ba baka yi aiki da shi ba so haka wajibi ne a tsaya a fahimce shi kuma yi aiki da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as wa ghashiyatuhum rahma wa malaika wa dhakarahum fi man indah babu wanda za su haɗu a cikin masallaci daga cikin masallatan ubangiji ta'ala dukkan masallatai na Allah ne suna karanta alkur'ani a tsakaninsu suna mudarasarsa suna ƙoƙarin fahimtansa ba ce tsuwa ta sauka musu don ana karatun ƙur'ani ana bayani dole ka samu tsuwa don sako ne na ubangiji subhanahu wata'ala ƙur'ani zai sa ka samu tsuwa sannan kuma rahama za ta lullube su rahamar ubangiji subhanahu wata'ala ko ana buƙatar rahamar Allah idan babu ita za ka halaka sannan kuma mala'iku za su kewaye su su tsare su su da fukafukansu su zauna a kai su dinga musu tawabu suna kankan da kai saboda yarda da abin da suka zo nema na shirya shine fahimtar ayoyin alqur'ani sannan Allah ta'ala zai ambace su a wajen waɗanda suke wurinsa masu matsayi mala'iku a gaban su jibrilu da mika'ilu da israfil wane dan wane ga can yana wurin tafsiri yana inda ake mudarasa alqur'ani yana neman shari'a wannan ba karamar daraja bane a ce Allah ta'ala ya ambace ka ko a ce shugaban ƙasa ne yake yawan faɗan sunanka ko sarkin garin ku ai ka san cewa akwai matsayi ballantana ubangiji subhanahu wata'ala salman al-farisi da manzala suwa ya ce Allah yana gaishe ka sai ce ya rasulullahi Allah ya ambaci sunana yace i eh, sai fashe da kuka ai matsayin ya kai inda ya kai sai kuka saboda jin daɗi to a ce Allah yana ambatonka ba niman da ta wuce wannan kuma abin da ya sa ka samu wannan shine kusantan kai zuwa ga Allah ta'ala da neman shiriya da zuwa inda ake karanta littafin Allah to innan darajoji da falaloli da suke a irin wayannan majalisi wannan manzo Allah ya ambace shi dausayi na aljanna babu mai sadaukar da lokacin sa ya dinga zuwa sai wanda Allah ta'ala ya zaba sai wanda Allah ya zabe shi to muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu falalan da ake samu ya ba mu rahman da ake samu ya ba mu nitsuwan da ake samu din a wajen sauraron karatun alkur'ani kuma ubangiji ta'ala ya sa mu dinga aiki da abin da muke wato ainihin karantawa muke fahimta Allah ya sa alkur'ani ya zama shine mai ceton mu a shekarar da ta gabata hijira tana 1439 wanda ya daidai da shekara ta 2018 miladiya mun tsaya a ƙarshen suratul baqara ne a ƙarshen aya ta 259 a wannan shekaran kuma a majalisinmu na farko shekara ta 1440 hijiran manzala suna daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shekara ta 2019 miladiya za mu tashi a farkon aya ta 260 daidai inda ubangiji ta'ala ke cewa wa qala ibrahim rabbi arini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 يوحون إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم ubangiji ta lace wa isqala ibrahimu ka ambaci lokacin da annabi ibrahim yace rabbi arini kaifa tuhil mauta ya allah ka nuna mini ya kake raye matattu annabi ibrahim ya yi imani ubangiji ta'ala yana raye matattu amma yana son a nuna masa kirikiri ya gani kirikiri ya gani da idonsa ya ga ikon allah kada yace awalan tu'min kai imani wani baka yadda ina da ikon da zan iya tada matattu ba qala bala yace na imani na san zaka iya kuma bana shakka walakin liyadma inna qalbi sai dai domin zuciya na ta samu nutsuwa ba wai ina shakka bane idan naga ka raya matattu a gaba na lalle zan ji ta nutsuwa a zuciya na fiye da ta fiye da ta da yanzu akwai mai inkarin dakin kaba babu shi ko kaburi ne ko ya za akwai ɗakin kaba a makka kana da yaƙini ko baka je ba amma za ka so ka je kuma na tabbata idan ka je ka ga ga ga ɗakin kaba sai ka samu wata nutsuwan da ta fita da to shine abin da annabi ibrahim yake nufi amma ba bai yi imani cewa babu me babu ainihin wato Allah bai da ikon ya raya mace ce ba sai ubangiji ta'ala kala sai ce fa kuzu arba'atan min al tsairi ka riƙe tsuntsaye guda hudu fasurhunna ka karkato da su zuwa gare ka ka yanka su ka fige su ka yi kace-kace da nama su ka haɗa naman da kashin ka cakuɗa sun maja'al ala kulli jabalin min hunna juz'a sannan ka sanya kowane yanki a bisa wani dutse na wannan naman kar ka haɗa naman wuri ɗaya ka je can wancan dutsen ka sa dan kaɗan wancan dutsen ka sa dan kaɗan wancan dutsen ka sa dan kaɗan thumma da'uhunna sannan ka kira waɗannan tsuntsayen bayan kayi haka ya ati naka sa'ayan za su zo maka suna masu gaggawa za ka ga sun tashi da ransu kuma sun zo maka suna masu gaggawa wa alam anna allaha azizun hakim ka sani ubangiji ta'ala azizun mabuwayi ne gagarau ne ba abin da ke gagaransa sannan kuma hakimun Allah mai hikima ne duk abin da zai yi akwai hikima da ta sa yi wannan abu to wannan ayan annabi ibrahim ya nemi a nuna masa yadda ake raya macece ne ya gani kirikiri da labari aka bashi kuma laraba sun ce laysal khabaru kalmu ayan labari bai kai wato kaman ka gani kirikiri ba shi yasa ainul yaqin bai kai abin nan ilmul yaqin bai kai ainul yaqin kana da ilimi ne yaqini amma lokacin da kuma ka ga abun to ka samu ainul yaqin kenan to sai nemi a nuna masa amma ba wai don bai imani cewa Allah ta'ala yana da iko ba a ya sani babu shakka a zuciyarsa ai a can ba ya gaya wa namarud bin kan'an wato sarkin wannan lokacin nasa yace masa rabbi alladhi yuhyi wa Ya yace Allah na shine mai kashewa shine mai rayawa tun kafin a zo kan wannan ayan baya ga tana nan mun karanta ta a tafsirinmu na karshe na bara ya gaya wa lamarud rabbi alladhi yuhyi wa yumit idan baka san Allah na ba mahalicci na shine wanda yake kashewa yake rayawa shine mai ba mai kashewa ba mai rayawa sai Allah to amma na maro sai yace qala ana uqi wa umi yace ah, to wannan ne ni ma ina yi ai yace ni ma ina kashewa ina rayawa ina kashewa ina rayawa to bismillah sai yasa aka je gidan yari akwai mutane guda biyu duk sun yi laifi hukuncin su hukuncin kisa ne an riga an yanke musu hukuncin kisa sai yace a taho da su za ka taho da su sai kashe guda ɗayan ya ce kaga na kashe wannan ɗayan kuma ya ce je ka na raya ka hukuncin zaukuncin macece ne ya ce ya raya shi yanzu wannan shi ne kashewa da rayawa wane ne ya halitti mutuwan allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ko ka kashe wani Allah ne ya halitti mutuwa? domin a kula ka iya kai iya kokarin ka kashe shi ko ba zai mutu ba saboda Allah bai halicci mutuwa ba so da haka shine yake halittar mutuwa da rayuwa sannan da ya sace yace je tafin nan shine ya halitta masa wannan rayuwar ba shi wani to amma irin wannan idan ka iya muƙabala ba za ka tsaya kana wani neman gamsar da shi ba ai wannan ba ba shine kashewa ba ba shine rayawa ba kila kai ta jayayya da shi in ka iya muƙabala sai ka nemo ta hujjan hujjojinka suna da yawa sai annabi ibrahim ya ce masa to haka ne sai ce to fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghrib yace to tunda haka ne Allah ga wani aiki kuma na ubangiji na Allah yana zuwa da rana ne ta gabar take fitowa sai ta faɗi yamma to don Allah kai kuma ka fito mana da ranan nan ta yamma ta faɗi ta gabar zai iya wannan fa buhita allazi kafara shikenan sai dibo sai kawai babu amsa an kure shi kenan ko an kure shi annabi ibrahim ya iya muqabala da wani ne sai ya tsaya ta jayayya akan waccar hujja ai ba kashewa kai ba a ka kashe gashi nan ra haka ka nemo wani dalilin kawai ka ka buga masa kawai sai dimauce to ma dalilin suna da yawa a kwakwalwanka to daga da sai dimauce to anan yana nuna mana annabi Ibrahim yana da yaqinin cewa Allah ta'ala yana raya yana kashewa yana rayawa to amma kuma ya tambaya ne ba don yana shakka ba domin me domin a nuna masa kirikiri ya gani ya samu nitsuwa ko kuma don ya jarraba matsayinsa a wajen ubangiji subhanahu wataala yanzu in ya roƙi wannan abu Allah zai masa matsayinsa ya kai Allah ya raya masa macicce kaga sai matsayi ne wannan kai addu'a ka ce Allah ya nuna maka yanda yake raya macicce in ba annabin Allah ba zai wannan sai Allah ta'ala ya nuna masa mu'jiza ce ta annabawa to shi yasa ba shakka bane shi yasa wasu malamai suka ce shakka ne na cewa ko Allah zai amsa min wannan addu'a ko ba zai amsa mini ba Allah ina son ka amsa mini wannan addu'a don in samu nutsuwa cewa na roƙe ka babban abu kuma ka biya mini bukata na wannan ko shine fassaran hadisin Bukhari da Muslim wanda manzo Allah sama yake cewa nanu ahaqqu bi shakki min Ibrahim mu muka fi cancanta mu yi shakka fiye da Ibrahim domin ya ce rabbi arini kaifa al mauta qala awalan tu'min qala bala walakin li yadama inna qalbi ya ce Allah ya nuna masa yadda ake raya matattu baka yi imani bane yace ya yace don zuciyarsa ta samu zuwa. to wannan shakka ba ana nufi shakkan imanin wajen ta da mace ce ba a'a shakka ne na cewa za a amsa mini addu'an nan ko ba za a amsa mini ba wanda shi ma manzala sa suma in yazo yin wannan addu'a zai shakka don abu ne wanda al'adance bai zai yi ba bai zai taba wa al'adance ba amma annabawa suna da mujizozi sai abu ya faru wanda ba ya faruwa annabi isa ba yana raya macece da izinin Allah ba kaga Allah ne ya raya masa macecen ai addu'a yake yi sai Allah ta'ala ya amsa addu'a to kaga wannan mu'jiza ce irin ta annabawa abinda ake nufi ya ƙara yaqini akan me yaqinin da yake da shi da domin imani din hawa hawa ne ko wani ya fi wani imani saboda haka imani yana karuwa sai yanda kai imani da lahira wani kuma ya fi ka yaqini ya fi ka wannan imani din so da haka sai ka ƙara wato mataki na gaba na imaninka da tashin alkiyama so da haka ubangiji subhanahu wataala da yi haka din ba wai a matsayin yayi shakka bane don in shakka ne ya kafurta kenan annabin Allah bai zai wannan idan mutum yana shakkar alkiyama za ta tashi ko ba za ta tashi ba musulmi ne ai ba musulmi bane shi sa duk wanda bai imani za a tada mutum bayan ya rasu ba bai da imani bangiji ta lace za'amal ladina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir sun riya kina akwai shakka suna riya ba za a tashi ainihin mace ce ba Allah ta'ala ce zai tashi sai a mace su kafirai to annabin Allah bai zai irin wannan ba da haka yayi yayi imani ko shakka babu Allah yana tada mace ce amma ne mai Allah ya nuna masa don ya ƙara imani doriya akan imani da yake da shi ya samu nutsuwa ko kuma don ya samu nitsuwan ya kai matsayin da Allah zai amsa masa wannan addu'a sai Allah ya amsa masa sai ce masa ka kuz arba'atan min at ka riƙi tsuntsaye guda hudu je ka kamo tsuntsaye guda hudu fasurhunna ka karkato da su zuwa gare ka malamin tafsir suka ce ya karkato da su zuwa gare shi wato ya kama su sannan ya yanka su ya fige su ya kacancana naman su sannan ya cakuɗa naman da gashi idan yayi haka sai ya sanya kowane ɗan ɓangare na wannan nama da ya cakuɗa da gashin akan wani dutse ba ya fi ba in yana haɗe kawai kaga ya tashi ai bai kai mamaki ba kaman kaga can ɗan kaɗan naman can ɗan kaɗan duwatsu daban-daban annabi ibrahim aka nuna masa ikon Allah sai ga wancan naman ya tashi ya haɗu da wannan wancan jinin ya tashi ya zo ya haɗu da wannan wancan gashin ya zo ya jonu a inda yake wancan fuffuken ya zo ya haɗu da wannan wannan jijiyan ta zo ta haɗu da wannan ƙashin ya zo ya donu da wannan yana gani ikon Allah yana haduwa yana haɗuwa ciki na tsuntsaye suka haɗu sai suka tashi kuma Allah ya dawo musu da ransu a wannan ba karamar mu'jiza ne, ya ga ikon Allah to Allah ta'ala ya ce hakan kuma hakan ta faru wannan tsuntsayen wani irin tsuntsaye ne wallahu alam amma dai wasu malamai sun yi ijtihadi wasu suka ce tsuntsayen da tattabara ne da zakara da Dawusu, da kuma hankaka wannan su ne tsuntsayen da aka hada wasu kuma suka faɗi wasu tsuntsayen daban ibnu kasir ya ce to ai ba amfanin ma sai mun san tsuntsayen kuma ba nasi kai aya ko hadisi ga kalan tsuntsaye ba dole sai mun san su ba almuhimmu tsuntsaye ne ko mun san tsuntsu abu ne mai rai shikenan mu'jizan ta bayyana ikon Allah ya bayyana ba sai mun san wani irin wato ainihin tsuntsaye bane saboda haka babu wata fa'ida da dole sai mun sani ko kuma mu ce ba babbar fa'ida cewa sai mun sani to wannan ayan tana nuna mana cewa ubangiji ta'ala yana da ikon ya raya matattu bayan me bayan su mutu idan mutum ya mutu abu ne mai sauki Allah ya raya shiga shi ya nuna samfurin abun ma a duniya tun a duniya an mutu an tashi an mutu an tashi mun karanta a baya can wanda jakinsa ya mutu Allah ya tashe shi da shi da jakinsa gaba ɗaya shekara ɗari kaga duka wannan don a nuna maka lalle alkiyama za ta tashi idan kana tunanin ma ko kana shakka to ka daina shakka sai dai kawai ka yi da gangan ka ce za ka yi jayayya da ubangiji subhanahu wataala amma ba wai akan kana kan gaskiya ba ne don Allah ta'ala riga ya nuna ikonsa kuma tun da ya halice ka ma kai ba komai ba zai gagare ka ne ta zai gagare shi ne tashi ka ba zai gagare shi ba ce ta ce awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin daga daga mani aka ai mani ba abu ne mai rai ba aka halice ka da shi ka zo kana jayayya da Allah wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-izama wa hiya ramin qul ha alladhi ansha'aha awwal marra wa huwa bi kulli khalqin alim wanda ya raya kashin bayan da babu shi ya halice shi to shine kuma dai sake dawo da shi so da haka maganan shakka akan tashi alkiyama sai dai wanda bai imani da Allah subhanahu wataala Abdullah ibn Abbas yace wannan ayan ita ce arja ayatin fil Qur'an wato ayan da ta fi nuna tamanin rahmar Allah ita ce wannan aya me yasa ya faɗi haka yace lokacin da annabi Ibrahim yace rabbi arini kaifa tuhyal mata a nuna masa yanda ake raya matattu Allah ta'ala yace baka yi imani bane sai yace bala na yi imani sai Allah ya yadda take Allah ya yadda da maganar sa to kaga inda kai ne wani ya gaya maka yace a ah, bai shakka ne baka yi a kana shakka ai shakka kake tun da har kake cewa sai ka gani da idon ka to kana shakka ne in kana yaka kama jayiya da shi ko ubangiji ta zace na yadda kaga wannan ayat na nuna me kaunar rahmar Allah subhanahu wataala Allah ta'ala mai gafara ne mai rahama ne mai sassauci ne ga bayinsa shi yasa kawai yana faɗa kawai sai aka yadda kawai kuma aka bashi wannan mu'jiza amma mafi yawan malamai Abdullahi bin Amr bin As da mafi yawan malamai sun tafi cewa ayan da tafi nuna rahamar ubangiji subhanahu wataala ko kaunar rahamar Allah ita ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Inna ya furu dhunuba jami'an innahu huwal furu rahim ya ku wanda kuka ɗebe tamani daga rahamar Allah ya wanda kuka yi a kan kawunan ku kuka yi laifuffuka barna ta yawa kar ku ɗebe tamani daga rahamar Allah Allah yana gafarta zunubai zunubai gaba ɗaya. Allah mai gafara ne mai jinka wai mutumin da yake sabon Allah ne ya dunuye cikin sabon Allah yana dina yana cace yana shan giya yana duk barnan da ake yi amma Allah ta'ala yana ce masa karkade bi tamani rahmata Allah akwai ayan da tafi wannan tamanin sa rai a rahamar Allah ya ku da kuka yi barna yan ta'adda masu zinace zinace fasikai masu kwace masu fashi da makami masu abin nan masu ah, fasikanci duk wani laifi ka faɗa masu shan giya kar ku bai tamani daga rahamar Allah Allah zai iya jin kansu abin da ake bukata ka tuba Allah mai karban tuba ne kuma inda mutum zai mutu a hakan ma in yana musulmi baka isa ka kai shi wuta ba don wutar ba taka bane ba taka bane baka isa ba wani yayi wa dan uwansa nasiha ka daina sabon Allah nan ka daina sai ce maka ya ce ah, Allah ne aiko ka ka mini wa'azi kaga wannan kalma ne mara kyau kai wa mutum nasiha ka dora shi akan alkhairi yace wai Allah ne ya aiko ka ka mini wa'azi shikenan sai sai wannan mutumin da ya masa wa'azin sai yace wallahi Allah bai zai gafarta maka ba kaga wannan kuma ya laifin sa yafi na wancan yayi shishigi ga al'amarin Allah sai Allah ya aiko mala'ika jibrilu a gaya masa man zallazi ta'alla ala fulanin Allah aghfira lahu faqad ghafartu lahu wa habattu amalaka wa yake rantsuwa ba zan gafartawa ne ba to na gafartawa ne kai kuma na lalata maka ayyukanka kaga ya jawa kansa kaga rahmar Allah a kusa take inna rahmatullahi qaribun min al-muslimin saboda haka mu tuba mu koma izuwa ga Allah subhanahu wataala baka cewa wannan dan aljanna ne wannan me wannan dan wuta ne wannan ba akida ne mai kyau wala na qadau bi hadin bi jannatin wala nar walakin narju lil musin wa nakhafu ala al musin duk mutum da yake kyautata ayyukansa yake bari sabon Allah kana tammata masa rahaman Allah amma baka isa ka kai shi aljanna don baka san abin da yake sirrance ba baka shiga zuciyarsa ga ya take ba mutumin da yake sabon Allah kana tsorace masa kar ya shiga wuta amma baka isa ka kai shi wutan ba don baka san ko Allah ya gafarta masa ba Allah mai rahama ne yakan ma kira bawansa ya ce yi kaza yi kaza a duniya haka ne eh to na gafarta maka kamar yadda na rufa maka asiri a duniya shikenan an gama kuma kuma la yusalu amma yasalu wa hum yusalu ba a tambayan Allah akan abun da ya aikata sai dai a tambayi mutane haka ji yan bid'a suna cewa wai ko zaka shiga aljanna su ba za su yadda ba ta kunne na ji wani wani wani malami ko da ke ba malami ba wani mai wa'azi yana wa'azi wai in baka zo ka bi mai gidansu ba ko za ko Allah ya ce ka shiga aljanna su ba za su yadda ba wallahi abin da yake faɗa su ba za su yadda ba za su barka ka shiga aljanna wannan nan aljanna ta su ne ko kuma su ne ka ce ba zai shiga ba wai Allah ne ake wa wannan shishigin sai aka mata mu fahimci addini mu san girman ubangiji subhanahu wataala da rahamarsa saboda haka wannan ayan mu'jiza ce ta annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam kuma mun san matsayin annabi Ibrahim khalilullahi ne badadin Allah ne kila wani ne ya tambaya ba za a masa wannan wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah ya rike annabi Ibrahim badadi wanda Allah yana son sa so na kololuwa haka zai tambayi abu Allah bai masa ba yana da wahala wannan ayan tana nuna mana matsayin annabi Ibrahim ko tana nuna mana za a yi tashin alkiyama ko tana nuna mana annabawa suna da mu'jizozi abinda a al'adance ba zai yiwu ba kuma shikenan sai kaga ya yiwu ko a kalubalance su ko kuma haka kawai Allah ta'ala ya bayyana abun domin ya tabbatar da me da annabtansu annabi salihu mutanensa ne suka ce ba za mu yi imani da kai ba samudawa sai taguwa da ranta ta tsiro a wannan fan dutse dutsen da babu ciyawa ba ciyawa ma ba ta tsirowa ballantana abu mai rai ballantana dabba suka ce su ga taguwa mai kalan kaza da kaza da kaza da ranta matashiya mai kalan kaza da kaza ta fito daga cikin wannan dutsen dutsen ya tsiro da ita yace ku bari ne na fi da raka'a biyu da nafila raka'a biyu ya roki Allah kawai sai ga taguwa ta fito daga cikin dutsen dutse mai santsi mai tauri ya haifi taguwa sai gashi nan da ransa da komai suna ganin sa kuma yanda suka siffanta shi abu ne yana ka matsayin annabi salihu a wurin ubangiji subhanahu wataala haka annaba suke da wannan matsayi ne to ubangiji ta'ala azizun ne ba abin da ke gagaransa sai dai bai ga daman yin abu ba amma dan adam kuma ajizi ne za ka yi ƙoƙarin ka yi abu kuma ya gagare ka amma Allah ta'ala ko abu kwaya ɗaya ba abin da zai ce zai yi shi ya gagare shi inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ina son yi abu zai ce abun kasance ne sai abun ya kasance kuma bai isa bai kasance ba bai isa ba ko da haka take zai kasance kuma Allah mai hikima ne duk abin da ka ga akwai hikima sai dai kai ne baka gano hikima ba kuma ba lalle ne ka gano in ba gano ba wani ya gano ko in ba wanda ya gane ma dai to ubangiji ta ala hakimun ne da hikimomi yake yin abunsa hikimar da ta sa ya raya wannan tsuntsaye wa annabi ibrahim shine ka gano allah zai raya macece ka cire shakka kai imani allah zai raya macece ranar alkiyama gashi a duniya ya nuna samfo sai allah ta'ala ya ce مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ubangiji subhanahu wataala yace masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin mutanen da suke ciyar da dukiyansu don Allah shine ma'ana fi sabilillah suna yi don daukaka addinin Allah kuma tsakani da Allah suke yace kamar sali habbatin kaman kwaya ne na hatsi ambata sab'a sanabila da aka shuka ta a cikin ƙasa sai ta tsirar da zangarniya guda bakwai kwaya ɗaya amma ta tsirar da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin a kowace zangarniya kuma mi'atu habba akwai kwaya ɗari kowace zangarniya kuma ta yi goyo mai kwaya ɗari to kaga ɗari sau bakwai nawa kenan ɗari bakwai to haka ne in ka ciyar da dukiyanka fi sabilillahi Allah zai ninka maka ladan sau ɗari bakwai sau ɗari bakwai duk wanda ya bada dukiyansa in dai tsakani da Allah kai fi sabilillah ka bar Allah zai baka lada sau mai sau ɗari bakwai sannan yace wallahu yudha'ifu liman yasha kai Allah yana ninkawa sama da haka ma liman yasha ga wanda ya ga dama ya ninka masa amma mutum yana samun wannan gurgudun ikhlasin sa gurgudun matsayin sa a wajen ubangiji ta'ala wani ma fiye da me fiye da sau 70 din da sau 700 din saboda matsayin sa wurin Allah ya kai a ninka masa fiye da haka ya kai a ninka masa fiye da haka za ku yin aiki tare da mutum iri daya amma kuma ya fi kalada me yasa ya fi ka ikhlasi ko ya fi ka matsayi a wajen Allah shi yasa manzo Allah sama ya ce la tasubbu ashabi fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi law anna adakum anfaqa mithla udin zahaban ma balaga mudda ahdihim wala nasifa kada ku zagi sahabbaina matsayin ku ba ɗaya bane da ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen Uhud na zinari ladansa bai zai kai mudun hatsi ɗaya ko rabin mudu wanda sahabi ya ciyar fi sabilillah kai ka samu kamar dutsen uhudu na zinari ka ciyar fi sabila ka wannan dukiyan Allah ta'ala ne kawai ya san iyakacin ta amma sahabi ya samu rabin mudu na shinkafa ko na masara ya ciyar ladan ka bai kai nasa ba me yasa saboda matsayin sa wajen Allah sahabi ne na manzala sassama shi yasa imam Ahmad yake cewa as-suhbatu la ya'jiduha shay'un ba wata daraja kuma bayan amnata da ta kai daidai da a ce kai sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan daraja ne. kuma abdullahi bin umar yace la tasubbu ashaban muhammadin wala maqamu ahadihim sa'atan khairu min ibadati ahadikum umrahu aw tarwan 40 sana kar ku zagi sabon manzon Allah zaman da sahabi yayi tare da manzon Allah na dan lokaci dan kadan yafi ibadan ka tsawon rayuwar ka ko shekara 40 za ka yi shekara 40 baka kamo shi ladawa dan zaman da yayi na dan lokaci kadan wanda bai kai awa ba ba za ka samu wannan darajar ba to shi yasa su sai a ka musu ladan yudha'af saboda haka lada gurgudun imanin ka gurgudun gurgudun aikin ka shi yasa ibn al-qayyim yace karban aiki kala uku ne akwai qabulu ijza'i akwai qabulu thawabin akwai qabulu fadila qabulu ijza'i shine kai aikin an karba amma ba lada sai dai a lahira ba za a maka azaban cewa baka yi wannan aikin ba shine kamar mutumin da ya je wajen boka ya tambaye shi wani bayan ce kwana arba'in ba za ka karbi sallan sa ba amma dole yayi kuma kuma ba zai sake sallan kwana arba'in ba me amfanin sallan ba za a azabtar da shi akan bai yi ta ba ba za a ce ma kun fi saqar yace yace yace lam nakum minal musallin saboda haka wannan rashin wannan sallan ba za ta kai shi wuta ba don yayi ta kuma an karbe ta haka nan wanda ainihin ya sha giya shi ma man shariba khamran zan tuqbal lahu salatu 40 yawma kwana 40 ba za ka karbi sallan sa ba wanda ya sha giya shi ma qabulu thawabin ne ba za a yi ba amma akwai qabulu ijzai ta yi sallan kuma bayan nan bai zai rama ta ba ta ishe shi ta yi amma yayi asaran falalanta da ladanta wanda ya dai juma'a liman yana khutuba aka ce bai da juma'a bai da lada amma juma'an ta yi kuma ba zai maimaita azhar ba an karbe ta qabula ijzai ta yi me amfaninta mala'ika ba zai buge ka ba ranar kiyama ya ce baka yi sallah ba ba za a jefa ka a wuta don baka yi da laifin baka yi wannan sallah ba ai ta yi to na biyu shine kabula sawabin a karba kuma a baka lada Allah bai zai tambaye ka baka baka yi ba ba za a maka hukuma ba don kai sannan kuma za a baka lada za ka dauka ka darajar ka aljanna kaga kabula sawabin an karba kuma an baka lada shine galibin ayyukan mutane kenan to akwai kabulu fadila bayan an karba an baka ladan a ƙara maka kuma ladan a ninninka wannan kuma gurgudun matsayinka ne gurgudun ikhlasinka da tsoron Allahnka gurgudun yadda za a baka wannan ladan za ku zo jam'in sallah ka tsaya sahun gaba tare da mutum amma sai fi ka ladan sallah me yasa saboda ya fi ka ikhlasi ya fi ka imani yasa manzo Allah ya ce idan kai sallah a jami'i za a ninka ladan sau 25 a wata riwaya sau 27 a sai kowa gurgudun imaninsa ne gurgudu inda za a za a ninka masa to ubangiji ta'ala ce zai ninka hassau sau 700 sai ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninkawa sama da hakan ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah mai yalwan falala ne sa tana da yawa kuma ladansa yana da yawa bai da iyaka sannan alimun masanin inda zai sa wannan falalan ne sai kaga wannan an bashi wannan ba a bashi ba Allah ya san wa ya fi cancanta wa ya fi cancanta so kenan ka gyara imaninka ka gyara alaƙanka da Allah ka ji tsoron Allah ka nisanci sabon Allah sai Allah ya ɗaukaka darajar ibadanka ka yi ɗan kaɗan ka je ka samu lada diwa a tare shi ma wancan irin naka yi amma yana saba wa Allah ta'ala yana zinace zinace yana shaye shaye yana ƙarya yana abubuwa daban-daban na sabon Allah to shi ladansa ba zai kai naka ba kai kuma ka tsare imaninka ka tsare addininka hadisi ya inganta a cikin bukhari a cikin abin nan tirmizi da musnad na imam ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man anfaqa nafaqatan fi sabilillah tudha'afu bi mi'ati dhi'f duk wanda ya ciyar da dukiya fi sabilillah sawa'un ka kai taimako ne a masallaci ko a makaranta ko bayan Allah miskine ka bawa ko yan uwanka ko matarka ka bawa da kyakkyawan niyya za a ninka maka lada sau 700 manzon sama ya ce innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaqi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'alu fi simra'atika ba wani ai ba wani nafaka wani ciyarwa da zaka fi sabilillahi face Allah ya baka lada hatta inda don Allah kai face Allah ya baka lada hatta abin da zaka sa a bakin matarka kaga ko arne ma yana ciyar da iyalinsa ko to amma in kai don Allah ka gare wajibi ne akan ka amma sai Allah ya baka lada da haka in kai ikhlasi ubangiji ta Allah sai ya baka sannan wani hadisi a cikin sahih muslim manzala sama yace kullu amali ibn adam yudha'af alhasanatu bi ashari amsalha ila 700 dhifin ila ma sha Allah dukkan aikin dan adam ana ninnin kashi idan kai guda daya mafi karanci shine a baka goma har zuwa ninki 700 har zuwa ga abin da Allah ya ga dama man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha aninka goma aninka 70 aninka 700 har fiye da haka gurgudun imanin ka gurgudun yanda wato za a ninninka maka so da karkai tamanin sadakan da kake yi da zumuncin da kake yi da alherin da kake yi wai iyaye wannan ne ladan a'a ladan Allah ta'ala ne ya san iyakacinsa amma za a duba ka kai don Allah kuma a duba ƙarfin ikhlasin sannan a duba imaninka a duba tsoron Allahnka to gurgudun wannan gurgudun irin ladan da za a ba saboda sai mu gyara halayen mu ji tsoron Allah mu nisanci sabon Allah mu kusanci ubangiji subhanahu wataala ya ibadan mu dan kadan sai ya zama mai yawa manzala sassuma yace man tasaddaqa bi idli tamratin min kasbin tayyibin ولا يقبل الله إلا طيبا تقبلها الله عز وجل فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل in dai kai sadaka ko da da abin da bai wuce kamar dibino kwaya ɗaya ba ka yi shi fi sabila kuma ta hanyar halal ka samu ubangiji ta'ala zai reni wannan ladan naka kamar yadda ɗayan yake renon ɗan dukushinsa shine dan karamin doki yace wallahi ladan sai ya zama kamar manya-manyan duwatsu sai ka je lahira ka ga wani wani dada kaman katon dutse ka ce wannan fa sai ce ah to ai dibino da ka bar sadaka ne kwaya ɗaya fi sabila ko kuɗin da ka bar wanda bai wuce kiman dibino bane ko abincin da ka bar to ka duba dan kadan ina da in ka bar da yawa kuma tsakanin ka da sannan manzo sama ya ce ittaqin nar walau bi shiqqi tamra ka ji tsoron wuta ko da da tsagin dibino a sai kai sadaka da tsagin dibino fi sabilillahi zai kare ka daga wutar jahannama ittaqin nara ka kare kanka daga wutar jahannama walau bi shiqqi tamra ko da kai sadaka ne da tsagin dibino ka ba dibino biyu ka tirabe ka bada ɗaya fi sabilillah wannan zai kare ka daga me daga wutar jahannama ko za ka aiki dan kadan za ka yi sai Allah ya masa falala ya kare ka daga wutar jahannama ya saka aljanna wata mata ta zo bara wajen Aisha aka bata dibino ƴaƴanta biyu aka bata dibino kwa uku ta ba kowane yaro dibino ɗaya kowane yaro ya cinye nasa ta ɗau ɗayan za ta ci tana jin yunwa ta yaran suka mika hannu sai ta tsada shi biyu sai ta ba kowa rabi shigen yaran suka cinye ita ta haƙura, wannan abu ya ta mamaki da manzala ta suma ya zo sai ta gaya masa ta bashi labari ga abin da wata mata ta yi ta ban mamaki sai manzala suma ya ce ai ubangiji Ala ya yaba wannan aikin nata ya gafarta mata ya bata aljanna saka aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan naru mislu zalika aljanna tana kusa da ɗiyanku kamar hancin takalmin sa wuta ma haka yanzu za ka yi wani abu kuma sai ka ji ka faɗa wuta so da haka idan da za ka kiyaye abubuwan da za su kai ka wuta wala ka ƴan ƙananan nan da kake renawa sai su zama masu daraja masu daraja wanda za su kai ka aljanna amma matsalar in ka je ka dulmi a cikin sabon Allah kuma wannan zunubin yana cinye me ina cinye ladan ne ina cinye ladan ya kaga an ji an auna kuma zunubin ya rijaya so da zunubi yana da nauyi shi sa ba abun da ya fi kaman wato gujewa sabon Allah ibada ko yar kadan ne za ta maka amfani matukar ka ne sanci sabon Allah amma in kana sabon Allah to kana da damuwa saboda ubangiji ta'ala yana ninninka ainihin wato lada idan an yi don Allah kuma gurgudun matsayin mutum a wajen ubangiji ta'ala sai Allah ta'ala ya ce allazina الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما ذاقوا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ubangiji ta'ala yace allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah wadanda suke ciyar da dukiyansu don Allah don daukaka addinin Allah Kisa Allah yake cewa fi sabilillah duk abin da zaka bayar wanda zai daukaka addini ko zaka taimaki dan uwanka musulmi to ya shiga fi sabilillah masu ciyar da dukiyansu fi sabilillah Allah yana fada yana sake maimaitawa saboda ibada na kudi yana wahala ka cire ka bayar yana wahala ibada na jiki ya fi a akan na kuɗi to shi yasa Allah yake ta nanatawa yake ta nanatawa to waɗanda suke ba da dukiyan fi sun thumma la yutbi'una ma faƙo manna sannan ba sa biyar da abin da suka ciyar din mannan da gori wato in sun ba mutum ba za su goranta masa ba Wada azan ko wani cutarwa lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladansu a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim ba su da tsoro na tafiya lahira wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin cikin barin duniya ba saboda abin da za su tarar a lahiran alheri ne alheri ne Allah zai nuna musu saboda haka abin da suka bari a duniyan ba komai bane an kwatanta shi da lahira shi yasa ba za su yi bakin cikin barin duniya ba ko da ko suna da sarauta suna da mulki suna da kuɗi a cikin ta ubangiji ta'ala anan ya yabi waɗanda suke ciyar da dukiyarsu fi sabilillahi amma ba sa gori ba sa cutar da wanda suka bawa idan kai gori ka bawa mutum sai ka ce masa sai ka ce ba ni ne na maka kaza ba ina da a walakance kake ni ne na zo na mai da kai mutum ni ne ka to wannan gori kana bata abin da kai a baya kana bata abin da kai a baya saboda haka kar ka je ka walakanta shi ko ka je kana tiyadawa ai da tsayara yake tafiya ni ne na bashi tuba kaza kaza kai tan abin nan kaga kana zubar masa da mutunci wannan shine shine shine azan din kenan cutarwa domin gori cutarwa yana biyowa bayansa cutarwa yana biyowa bayansa to sai ubangiji ta ala ya hana wannan yace to idan kai akan wannan to ka bata aikinka idan muka yi kun kai kuma babu wannan to shikenan zaka samu lada a wajen ubangiji ta'ala to mai gori yana da hadari domin gori yana hana shiga aljanna gori yana hana shiga aljanna manzala sa sama ya faɗa a hadisin Abu Dharr wanda Imam Muslim ya rawaito yace thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المنان بما أعطى المسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب mutane guda uku Allah ba zai yi musu magana ba ranar kiyama yayi fushi da su ko sauraron su bai zai yi ko sun zo suna roƙon wata alfurma ba za a saurare su sannan Allah bai zai musu kallon rahama ba ko kallon su na rahama bai zai yi ba ko da suna cikin azaba wayo Allah sun shiga uku ba za a saurare su sannan ba za a ta Allah ba zai tsarkake su daga zunubansu ba sannan suna da azaba mai raɗaɗi ranar alkiyama mutum ukun na farkon shine almannanu bima ata Me yin gori da abin da ya ba yana bayarwa amma yana gori yana gori to wannan Allah ta'ala ba zai saurare shi ba ranar alkiyama sannan na biyu almusbilu izarahu wanda yake tafiya yana jan tufafinsa a ƙasa saboda takama da girman kai shi ma Allah bai saurare shi ba ranar alkiyama ka daga riganka sama wal munfiqu sil'atahu bil halif al kadhib da mai ciyar da wato da mai abun nan ba ciyarwa ba al munfiq wanda yake sa sil'atahu sil'ansa ta yi farashi bil halifil kadhib wato da rantsuwa ta ƙarya ka zo ka rantse da Allah ka ce wallahi kaza na siya kuma ba haka bane wannan abu dubu ɗaya ka sai shi ka ce wallahi ni ma dubu ɗaya ɗari biyar na siya wai don kan yi farashi ko wallahi original ɗin ne mai kyan ne kuma ba haka bane wallahi duk kasuwan nan ba inda zaka samu irin wannan wallahi wani ma ya saya haka ban sayar masa ba don kai ne zan sayar irin waɗannan abubuwan duk wanda yake rantsewa don kayan sa ya farashi ko kallon rahama Allah bai zai masa barana a cikin bai zai saurare shi ba kuma yana da azaba mai radadi za ka yanka zuwa sai a ji tsoron Allah a daina ƙarya a cikin wato ainihin ciniki sannan ubangiji ta'ala ya ce lahum ajruhum inda rabbih dan su yana wajen ubangijin su ne ba wani ne zai ba su ba ballantana ya hana su kuma shi Allah baya bata lada in kai abun haka zaka je ka same shi yadda ka yi shi kamar yadda ya faɗa cikin suratul hud wasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin kai hakuri akan addinin ka Allah baya walakanta ladan masu kyautata kyautata aiki in ka kyautata Allah bai zai walakanta maka ladan ka ba yana nan zaka je ka same shi wa ma kana Allah yudhi'a imanakum Allah bai zai tozarta maka imaninka bai zai tozarta maka sallanka ba duk abin da ka yi shi zaka je ka samu ladan a wurin ubangiji ta'ala inna Allah la yadhum mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah baya wato baya zaluntan mutum ko kwayan zarra ba za ka yi aikin lada ba ka je lahira kuma wai ka ka neme shi a fa'idin ka ka Allah baya wannan kai in kai kyakkyawan aiki ɗaya ma Allah ninninkawa yake yana ba da lada mai yawa a wurinsa in ka cire ka fi sabilillah babu gori ba cutarwa to ka yana nan ninkin baninki wajen ubangiji ta'ala kuma masu irin wannan abun wala khawfun alaihim wala hum yazanun babu tsoron zuwa lahira don za a nuna musu abinda za su tara a lahira in sun zo mutuwa sannan kuma ba sa tsoron wato ba sa bakin cikin barin abin da suka bari na duniya domin duk abin da suka bari a duniya bai kai rabin rabin niman da za musu a lahira ba wannan ayan kamar inda ubangiji ta yake baya cikin suratul fussilat da suratul aqab innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun saboda haka idan har ka ji tsoron Allah ka yi imani ka tsaya akan addininka wallahi ka zo mutuwa mala'iku za su zo su maka albishir su dinga nuna maka ga can gidanka aljanna kana gani aljanna zaka tafi sai kana Allah Allah ma a dauki ranka kawai babu tsoro ba fargaba ba wani tsoron da zaka ji na zuwa lahira don an nuna maka ni'ima zaka je ka shiga kuma ba zaka ji bakin cikin barin mulkin ka ko dukiyanka ko wasu jama'ar ka ba saboda abinda zaka je ka tarar din yafi alkhairi saboda haka wannan falala ce ga wanda ya tsaya akan addininsa innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun in kai aiki ne tsakaninka da Allah sannan zaka samu wato ainihin wannan sakamakon saboda haka mu ji tsoron Allah mu yi aiki tsakani da Allah sai mu samu kyakkyawan sakamako ranar alkiyama sai ubangiji ta ala ya ce lokaci yayi to za mu tsaya nan insha Allah kuma mun buɗe tafsiri kenan za mu ci gaba gobe daga inda muka tsaya wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh